المصيبة بتاتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه barkanmu da haduwa a wannan gari mai albarka garin jalingo ah, garin malaminmu dr ibrahim jalo jalingo mun haɗu a nan saboda mu dan ɗan mu murna na samun karuwa na aure wanda shine sunusi waye babatata babata daban babatatu sunusi babatatu shine gayyato mu domin mu taya murna na samun karuwa da yi na aure muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya sa albarka a cikin auren ya ba da zaman lafiya da zuriya ta gari barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a kuma fi khair wanda ita ce addu'a da manzon Allah ta sama ya sunnanta ayi wa ma'aurata bayan haka da aka ce na yi magana a kansa shine mahimmancin tsarin aure to ina ji sun zaɓi wannan topic ɗin saboda shi angon ƙari zai yi kama ni kwada na zo waje sai na ga za a haɗa ni faɗa da mata da ya kamata a ce maza zalla ne a wajen sai in suke na yi magana ta yin da na kito to amma don allah ku yaƙuri mata kada ku ji haushi na musamman wayan da ba musu kishiya ba duk abin da aka ce maka shari'a ne ta zo da shi a yana da kyau ne ƙa'ida ta ubangiji bahana wata'ala shi shine bai zai ce a yi abu ba sai yin abun yana da kyau kuma akwai alkhairi a cikinsa kuma bai zai ce karka yi abu ba sai yin abun akwai barna a cikinsa tun da Allah ta'ala shi ya shar'anta a auri mace sama da ɗaya to lallai akwai alkhairi a cikinsa yasa ubangiji ta'ala da ya tashi kwadaitarwa akan aure sai ya fara da ma ƙari ya ce ko ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku auri abin da yayi muku na daga mata biyu da uku bibbiyu ko uku ko kurhudu to sai ce wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum sai in ka ji tsoron ba za ka yi adalci ba to sai ka takaita a kan daya domin da kai biyu ka zalunci daya gara ka takaita a kan guda daya to sai asali shine kai kari din kowa ya zama yana da mace bibbiyu ko uku uku ko hurhudu to wannan umarni ne na ubangiji subhanahu wata'ala kuma manzo Allah sallama ya kuɗaitar akan haka kuma kasancewansa alkhairi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka bashi dama zai iya auren mata sama da hudu ya hada mata guda tara a lokaci guda manzon sama ya auri mata guda goma sha uku ya tare da guda goma sha ɗaya biyu sun riga shi rasuwa sannan kuma ya rasu ya bar guda tara kenan ya haɗa mata tara a rayuwansa wannan shi kaɗai aka halatta wannan saboda a nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ubangiji ta'ala kuma Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam mun halatta maka dukkan matan da ka aura waɗanda ka bada su. Allah ta'ala halatta masa duk taron ya hada su a wuri guda to amma mu kuma sauran al'ummarsa iya mata hudu kawai aka ba mu dama kamar yadda ubangiji ta'ala ya takaita akan hudun kuma kamar yadda gidanu sakafi lokacin da ya musulunta yana da mata goma kuma su ma duk sun musulunta da shari'a ta halatta a rike mata goma da duk sai su zama matansa amma manzala suna sai ce masa ikhtar arba'an min hunna wa farik baqiya hunna a zaɓi hudu daga cikinsu sai ka rabu da sauran so da haka sai zaɓi hudu sauran kuma ya sallame su suka je suka yi aure saboda babu wanda zai zauna da mata sama da sama da guda hudu so da haka kenan alkhairi ne shi yasa ubangiji ta ala ya kiranta kare ita ko mace ba alkhairi ne a ta ba ta auri maza sama da ɗaya inda alkhairi ne Allah ta'ala da sai ba da wannan dama din. ba wai ya hana bane saboda saboda ba a son ta ba don maslahanta ne inda a ce mata guda biyu maza guda biyu za su yi tarayya akan mace daya to da ba ta kai labari ba dole wasu cututtuka za su shige ta idan muka lura cutan HIV cutan anjamau, ai tana faruwa wa mazinata ne saboda me saboda ita mazinaciyan namiji sama da namiji ɗaya ne yake saduwa da ita maza biyu ko uku ko hudu sai wannan cutar ya kama ta duk wanda ya sadu da ita kuma sai kamu da wannan ciwo. to saboda haka ne ita mace a dabi'an da Allah ta'ala ya halitta ta manji kwaya ɗaya take bukata sai dai idan ta rabu da shi ta yi idda za ta iya auren wani amma ba za ta haɗa maza guda biyu ba inda za ta haɗa kuma da hakan ɗin zai cutar da rayuwanta kuma da zai zama babu shugabanci a cikin lamarin lamarin aure ko kuma matar ta zama ita ke shugaba ko dai ta zama ita ce jagora kenan mace ta fi namiji kenan in kuma su biyu ne to duk daidai suke fada za su dinga yi akan mata amma shi namiji yana iya auren mata guda hudu kuma ba tare da an samu wata matsala ba a ɗabi'a da Allah ta'ala halitta namiji yasa hatta matan aljanna ba su da wasu mazaje in ba mazajen su ba suka ce wani sa'ul jannati maqsuratun ala azwajihinna matan aljanna an takaita su akan mazajin su ne amma namiji kuma za a hada masa da hurul ain saboda zai iya kuma mace ba ta bukatan a aljanna a ce ga wani miji daban an kara mata banda mijinta iya mijinta kawai shi take so saboda haka Allah subhanahu wataala ya ya dabi'ance ta ba ta bukatan kari a cikin alkur'ani idan Allah yana kudaitar da maza abin da ya shafi aljanna yana faɗan ni'imomin da ke ciki sai gaya maza akwai hurul in akwai yan matan hurul amma su maza kuma mata kuma ba a ce musu akwai samarin hurul in saboda wannan su ba ne damuwan su ba sai dai su ake musu akwai gulagulai akwai warwaro da sarka da yan kunne na gol a cikin aljanna saboda kayan ado ko yin ado shi yafi musu shi yafi musu shi suka bi bukata fiye da namiji shi yasa su tun suna kanana suna tashi a cikin ado kamar yadda ubangiji ta lake cewa aw man yunashshu fil hilyati wa huwa fi hisami ghayr mubin wanda aka tada shi a cikin wato ado shi kace mace kenan tun tana yarinya ado ado ado shi ka saya ado shi ya shiga ya fi shiga ranta sai ya kada namiji shi yasa ake ta da ita a aljanna cewa akwai kayan ado sai aiki don ta ta samu waɗannan abubuwa ne so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure mace sama da ɗaya har ma ya auri tara shi an halatta masa don ya nuna mana mahimmanci kare. abdullahi bin abbas yana cewa khairu hadhihi al-umma aktharu hanika mafi alkhairin wannan al'umma su ne shi ne wanda ya kowa mata ko kuma wa'inda suka fi mata wato idan mutum yana da mace guda biyu ya fi mai ɗaya mai uku ya fi mai biyu mai hudu kuma ya fi ya fi mai ɗaya watakila a cikin karatunmu mai hudu ya fi uku a cikin karatunmu wanda zai bayyana sannan manzala ta sama ce fi kowa alkhairi kuma ce fi kowa yawan mata a cikin a cikin al'ummarsa wannan abu alkhairi ne shi Allah ta'ala ya shar'anta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da shi sannan kafin ka ƙara aure akwai sharuɗe guda uku wanda dole sai ka cika a duk lokacin da mutum ga daman ƙari kawai zai ƙara mata ma sharaɗi na farko ya zama za ka iya adalci a tsakanin matanka guda biyu idan ka san cewa za ka zalunci ɗaya ne idan ka auri ɗaya to haramun ne ka ƙara aure ko zai zama ta gidan za ka zalunta uwar gidan ka titi ta amarya a kanta to bai halatta kai aure ba ka ƙara aure ba ko kuma yanka ƙaro auren za ka fifita uwar gida akan amarya to wannan shi ma bai halatta ba wato fifitawa na sutura da abinci da abubuwan da suke bukata na haƙoƙin su za ka dole sai akwai adalci shi yasa ubangiji ta lafiya idan ba za ka iya adalci ba to ka aure mace kwaya ɗaya kawai duk wanda ya san in ya ƙara aure zai zalunci ɗaya daga cikin matansa to haramun ne ya ƙara aure ko manzala ta suma ya ce man kanar a tani? فمال إلى إيداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو تريوان وشقه صافي دكا وان yake da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗayan ya fifita ɗayan a kan ɗayan to zai zo ranar alkiyama tsagin jikinsa ya fadi ko ya karkace wato zai zama kamar mai shan inna gabansa na tsagin jikinsa guda ɗaya zai zama bai da amfani kamar yanda ya karkata zuwa ga wato ɗaya mata to wannan karkata kuma da ake nufi shine abubuwa na zahiri wanda wajibi ne kai adalci a tsakanin iyalanka shine ba su abinci da tufafi da wurin zama da sauransu amma soyayya na zuciya wannan ubangiji ta'ala bai wajarta maza sai sun so matansu a cikin zukatansu ɗari bisa ɗari ba wato sai sun so su daidai waje da ɗari bisa ɗari ba babu yadda za a ce yadda kake son wannan har kake son wannan domin ko 'ya'yan da ka haifa Za ka je ka fi son wani ɗanka akan kan wani ballan sana matan da ka auro shi yasa ubangiji ta ala ce walan tastadi'u an tadilu bainan nisa'i walau harassu. kar ku bara ku iya wato bara ku samu daman ku daidaita tsakanin iyalanku a wajen soyayya ba ko da kun ji kwaɗayin ku yi haka ne duk yadda kai kokari da yadda kake son wance ke son wance wallahi baka isa ba domin duk kokarin ka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk son adalcin adalcinka baka sai manzon Allah sassama ba amma kowa ya sani son da yake wa Aisha ya ɗara na sauran matansa kuma matan su ma sun sani kuma haka suka kura. saboda wani abu ne da Allah zai sa maka shi a zuciyanka ba kai ne zaka kirkiro shi ba Allah ta'ala ne mai sa a cikin zuciya shi yasa da aka tambayi manzon Allah ta sallama man ahabbun nasu ilaik wa kafi so a cikin mutane sai ce Aisha matansa ya ka ce wa minar rijali daga maza fa wa kafi so sai ce abuha babanta so da kaga ai ce fi so a mata a maza kuma baban ce fi so sa shine sayyidina Abubakar saboda wannan abu ne da Allah ta'ala ya jefa masa shi a zuciyarsa kuma matan maza sun san da wannan amma ba su yi bore suka ce dole sai ya daidaita su a wajen a wajen soyayya ba saboda wannan abu abu ne wanda bai zai zai iya shi ba sai idan ya zo zai riba abu sai ya riba shi kal da kal daidai wa daida da ya ba wannan haka zai ba wannan amma sai ce Allahumma hadha fi ma amliku wala ta'khuzni fi ma tamliku wala amlik ita ya Allah irin wannan ribiyan shine wanda na mallaka kar ka kama ni ga abunda da kai ka mallake shi ni ban mallake shi ba shine so na zuciya wannan ban isa riba shi daidai wa daida ba kuma kowa ne mutum bai isa riba ba to amma ba a bukatan ka bayyana shi ba bukatan ka fito da shi a fili yadda ɗayar za ta gane domin wannan ɗin zai dame ta duk da ta san ba za ka abin nan ba za ka iya ba amma idan ya bayyana kuma dole ne ta yi haƙuri aisha radiyallahu anha da ya bayyana manzo Allah ya fi son ta ai dole matan su kai haƙuri har ma sahabban manzo sama suke cewa idan suna son su kawo manzo sama kyauta kamar nono ko dibino sai su duba a yauki ne ne yake ɗakin Aisha yake gidan Aisha sai su kai masa wannan nonon ko dibino saboda zai fi son haka to kaga kenan su ma sun gane kenan wannan lokacin da bai da lafiya sai ce don Allah matansa su bashi izini yayi jinya a dakin Aisha ko da ya fi nitsuwa a dakin Aisha kuma sai suka yadda suka ce je yayi ba da lafiya kullum a ke ce je wannan dakin a tallafa masa ya je can shike ne yace a bar shi jinya a dakin Aisha aka bar shi jinya a dakin Aisha ya rasu akan cinyan Aisha wannan ya kamata mata su san wannan domin su dinga ba wa su uzuri na irin wa'annan abubuwa soyayya wanda yake na ba'ini ko da ta fahimci ko da ta fahimci haka ne sauda radiyallahu anha matar manzala sallama wacce aura bayan rasuwan khadija dama aure ta tana da shekara shekara 50 tana shekara uku shi ko yana shekara hamsin aure ta ta bi da shekara uku da aka zo aka dawo madina sai ta fahimci ta tsufa manzala sama baya bukatar ta sosai to sai ta ji tsoron kada manzala ta sama ya sake ta in ya sake ta za ta tashi ranar alkiyama ba matansa ba Sai ta zabi ta zama matansa har a aljanna sai ta zo ta cewa manzala sama ta ɗauki kwananta ta ba wa aisha sai zo manzala sama yana kwana ɗaya ga kowace matarsa sau da kuma ba a mata kwanan aisha kuma kwana biyu ake mata me yasa sauda ta ce ta bawa Aisha kwanan saboda ta san cewa manzalla zai fi jin daɗin hakan din bata ce ta bashi kwanan inda ta bashi sai ga matsallake ta za a yi kowa kwana ɗaya ta sai ta ce ta bawa Aisha saboda haka ce cewa Aisha kwana kwana biyu to wannan idan manzon Allah sallallahu alaihi yana da wannan to ina ga sauran kuma al'ummarsa saboda haka mata sai ku yi hakuri abi'a ne Allah jibilla ne Allah yake halittan abun a zuciyar dan adam ba wai yin sa bane inda a ce manzan sama yana da daman da zai iya daidaita matansa a wajen soyayya da ya daidaita su a wajen soyayya amma ba da dama ne to tunda abin ya gagari manzan sama kuma zai gagari kowa da kowa ko da ka ko da kin ga mijinki ya karkata zuwa ga wata zuwa ga yar uwarki ko kishiyanki to kokarin zaki yanda zaki dinga kyautata masa kina ƙara soyayyan naki a zuciyansa kar ki dinga yin wasu abubuwa na fushi wanda zai ji kin fi ransa karshen ta kuma ya sake ki gaje dauda kyauta kwanan mata yi gaba ɗaya domin a zauna lafiya haka dole ne wannan bai zama wajibi a yi adalci a cikin ba ma'ana bai zama dole ya zama kayan da kake son wannan kaso wannan ba amma abubuwa na zahiri wajibi ne wannan shine shar'i na farko idan mutum zai kara aure shar'i na biyu ya zama kana da ikon ciyar da matan idan arzikinka bai wuce na ka ciyar da mace ba ba za ka auro wata kuma ya zama da wannan za ta fi ta shi za ta riba biyu a yi maneji ba wato misali idan abincin naira ɗari matar ka take ci to in za ka ƙara aure ya zama za ka iya sayan abincin naira ɗari biyu amma ba abincin ɗarin nan za a zo a riba wanda ɗa take ci ta ƙoshi yanzu ko sai a zo a riba shi biyu sai ta ci ta ƙoshi ba shi nan wacce kuma wanda aka shigo da ita a ta wannan abincin ba in kai haka ba kai kanka adalci ba domin ba ka da ikon a sai rike mata zaka da ikon rike mata biyu sai ka auro biyu in ko biyu kake da ikon rikewa to ba za ka kara na uku ba saboda me saboda dole ya zamana kana iya ciyarwa shi ciyarwa sharadi ne ga aure shi yasa manzo sun ce ya ma sharar shababi man istata'a minkum alja'ata falyatazawwaj in mutum ya ko samari duk wanda yake da ikon ciyar da iyalin sa yayi aure a sai idan baka da ba'a baka da ikon sataki baka da ikon ciyarwa tufatarwa to ba za ka yi aure ba sai dai ka koma ɗaya shawaran kamar nan yastari fa alaihi bi sauni fa innahu lahu wija wanda ba da iko ya je kama azumi sai dai ka kama azumi to ya zama na kana da ikon ƙara aure sana'ar ka za ta iya rike mace sama da ɗaya to sai ka fara. in biyu ne ka tsaya biyu in uku ne uku in kana iya rike hudu ma sai ka aure mata guda guda hudun gaba ɗaya amma kar ka je ka aure mace ya zama irin a da kana saya mata a tamfan dubu biyar yanzu kuma sai ka dawo da ita a tamfan dubu biyu da ɗari biyar ita wannan dubu kaga wannan abu zai ɗaga mata hankali irin abincin da ya kamata gabata yanzu sai ka rage yawansa ko kwalitinsa kaga za ila a shekara kana mata ɗinki sau biyu yanzu sai zama sau ɗaya za ka iya ko a shekarar ma ba za ka iya ba to ya kamata namiji ya duba wannan domin wannan shine zai sa ya samu matsayi a wajen a wajen iyalinsa ba tare da wani tashi hankali ba idan ta ɗaga maka hankali kaga cewa tana yi wa ɗayar hasada saboda ita ta ɗan samu shiga ita ma ana mata kamar yadda ake yi mata sai ta nuna hasadanta abu in ka so turmi guda biyu ta ba wannan da ya kawo da sai ta nuna tana jin haushi ko abinci ka so guda biyu ko ko lemo ko tsirenka sai ta dinka jin haushi to sai ka ce ni kam akwai abun da nake miki da ne wanda yanzu na daina miki da sababin na miki kishiya nakin ne na raba biyu na bawa kishiyarki kike jin haushi ko kuma nakin nan yanda nake baki da haka nake baki ita ma na siya mata naka daban ne kaga idan dalle daban-daban din ne kaga baka bata da hujja a kanka amma ko shakka babu a ce natan ne kake ribawa sai ka ba wannan sai dai inda gaba ne ka samu matsalan tattalin arziki to wannan kuma za a yi maka uzuri domin dan adam bai san me zai faru gobe ba amma dai kafin ka yin ka san cewa za ka iya yin wannan saboda haka idan ba za ka iya rikewa ba bai zai yi ba haka na abin da ya shafi gida a ce kana da abin nan kana da ikon kowace zama tana da ɗakinta haka ne suke dai kana da ikon kowace ka kada a ɗaki ko haya za ka kama ko ginawa za ka yi sai ka ƙara aure amma ce ɗakinta ne za a zo a shata a riba biyu shi zai sai ka aure sai ka yi aure a rabin ita kuma duk kayanta a tattara wato a bai mata rabi kujerun da tabai da su gidan iyayenta ko wasu kwanukanta da sauransu kaga daga nan karo su zama zamantakewan aurenka gaba daya yamin dole ka cutar da wannan ita amma ya zama kamar yadda ka kama wannan daki wannan ma za ka iya kama mata daki tare kenan kana da ikon nafaka duk wanda yana karkashin nafaka sherwa tufatarwa ba da wurin zama da kuma iya jinyan su wato na magani da sauransu to idan kana da wannan ikon ka cancanci ka tsara aure sannan abu na uku ya zama kana iya biya musu bukatunsu na na na dan adam wato ina nufin bukata na sha'awa idan ya zama na mace ta yamma da gir da kake iya biya mata bukatanta sai ta galabaita sai ta shiga wani hali to in ka karo ɗaya kuma ya za ta yi ba za ka iya biya mata sha'awanta ba ka kar ka kara aure kawai ka bada uzuri kai mace ta yamma ka ce da za a riba biyu da za ka da za ka ɗauki rabi ne ai akwai wanda suke faɗan haka kuma za masa aure sai ce wallahi da yamma shi da za a riba biyu da za da da rabi zai ɗauka saboda mai saboda sha'awanta ya fi naka zai iya biya mata bukatan zawa bukatan ka to idan baka da bukata baka da karfin da zaka iya biya wa mata biyu bukatan su na sha'awa to da Allah ka auro mata biyu domin zaka samu matsala kuma zaka cutar da su hatta wacce ka auro din ma zaka cutar da ita ganin ta kuma wanda take wanda take gida to da haka wannan shi ma ya zama zaka iya yi to amma wannan akwai lafiya na ɗabi'a ko rashin lafiya na ɗabi'a wanda zai masa ɗabi'a shi bi zai iya ba ne kwata-kwata akwai kuma wanda wani abu ne ya faru ya sa sa ya rabu to wannan ana iya jinyansa ko da magunguna ne sai ka haɗa domin ka samu ka biya musu bukatunsu a zauna lafiya domin naka in wani abu ne ka ci misali wasu abinci ne kila kake ci ko rashin motsa jiki ya rage maka sha'awa kaga wannan zaka iya gyarawa amma ya zama na ɗabi'a ne na ɗan adam dama haka kake kai kaga ba za ka iya gyarawa ba bai kamata kuma ka ƙara ka ƙara mata ba to wannan shuruɗe guda uku idan akwai su sai ka ƙara aure to sai kuma menene sababin da ya sa a al'adance ko a shari'ance mutum yake buƙatar ƙara mata wani lokacin sababin na al'ada ne wani lokacin kuma sababi ne na shari'a zai sa ka ƙara aure misali yanzu rashin lafiya al'adance idan matarka ba ta da lafiya ciwo yau gobe jibi haka ya ƙi cinyewa ai dole ne ka ƙara aure babu yadda ka iya saboda me saboda ba ta da lafiyan nan farko ba za ta iya biya maka bukatan ka da dan adam ba saboda haka in ba za ba za ka je ka fada zina ne akwai wanda zai same ni yana cewa matarsa ya yi shekaru wajen arba'in da ita bai kara mata kisha ba sai jinya ya same ta shi ya ce zai kara aure bai isa kusance ta ba amma zai ta ce wai sam sam bai isa ba sam bai isa ba kuma ga yaya yi manya-manya Karshen ta dole kuma auren ya yi a can wata wangwaje ya ajiye aje ta yana zuwa yana biyan bukatansa in ba ka ba ba za ka ce yana da mata biyu ba ce zai ce saboda idan ya biye mata zai halaka ne zai je fada zina ne zai je zina to kaga rashin lafiya yakan sa mutum ya kara aure ko kuma rashin lafiyar ta bai tsanani ba amma irin hidiman da mace take yi wa namiji ba za ta iya ba ba za ta iya wannan hidiman ba saboda matsalan da take da shi na lafiya kai kuma kana da iyalai misali kana da yara da sauransu kana buƙatar. wato hidima irin wanda mace take wa mijinta to wannan yana bukatan ka kara aure idan ka kara ita ma hutunta ne tunda bata da lafiya ayyuka da yawa za a ɗauke mata to da ka ka kara aure wannan a al'adance ɗabi'a ce da zai sa mutum ya kara aure irin wannan galibi idan ya kice kicinyewa wata matar da kanta za ta ce wane ka kara aure da akwai masu kishin da ko a wannan halin ake ba ka bukata amma dai wata za ta cewa ne ka ƙara aure saboda tausayinka da take yi da kuma halin da kake ciki sannan abu na biyu shine tafiye-tafiye tafiya ya kan sa mutum ya ƙara aure ya zama matarsa mai tafiya ne tana yawan tafiye-tafiye kullum gidan gidansa in an zo ba za a samu mutum ba ga yara kuma saboda haka dole buƙaci ƙarin aure tafiya din akwai na shari'a akwai na kasuwanci ko na aiki idan ya zama na matarka kai kana zaune a nan jalingo matarka kuma tana aiki a abuja kai kuma aikinka a nan jalingo kake za ka zama ne ita tana abuja kana jalingo baka kara aure ba kaga za a iya samun matsala duk da akwai wanda suke iya jure wannan din amma dai wannan sababi ne na ta na ta kara aure sannan wani lokacin tafiya ne na kusa kusa ɗin ko zumunci ko wani abu sai zama idan za a tafi za a rasa yaran nan ya za a yi da su za ta kwace su ta tafi da su ne ko ta basu in ta basu ya za a yi da su ko in za ta je unguwa sai an kai gidan makwata ko kuma za ta za ta yi tafiya kai kuma kai baki ba ka da mace mai maka hijima a gidanka wanda za ta yi musu abinci da sauransu wannan duka bukata ne da zai sa ka kara abin nan ka kara aure sannan zuwa makka misali yanzu idan aka ce matar ka ne sai zama kai kana gida ka biya mata maka za ta yi sai kwana arba'in da bakwai misali irin da da ake dadewa ko kwana arba'in wannan shi ma zai sa ka ji cewa lalle kana buƙatar ƙarin aure wani lokacin idan mutum ya tura matarsa makka din ko da yana ga zai iya jurewa shi yana ga ba sai ya kara aure ba kafin ta yi wata ɗaya sai ya ji a ransa lalle akwai buƙatan ya zama yana da mata guda biyu ko za ka ce ƙara wani kuma tun farko zai gane haka din so da haka sai je nemi aure sai ce wa matarsa to ina neman aure amma dan na kirjinki dan ya miki maka shi kenan zai take mata kirji da kujeran maka shi kenan zai da tafi ta je ta dawo ta zama kujeran maka da sauƙin kishiya da za mata amma wasu masifaffun matan na ga wata mata wallahi ta ce ta yadda amma da ta zo tafiya sai ta gaya kishiya ta ce to <laughs> na barki ya auro ki ne saboda ki jira mini ya'ya na ki tabbata in na dawo za ki fita kuma abun da ya faru kenan tana dawa daga aikin haji ta kori ta kori amarya ta kaga wannan abu yayi tsanani kenan irin wannan so bukata ne irin wannan da haka mace in ba mai zama ba su matan sun sani nan da nan ba za ki iya zuwa lokacin da kike so ba in je kadai ki shi Yasa wata tun tana jin daɗin abun ita da kanta ma za ta ga ta takura musamman wanda ita ba a garin iyayenta kake zaune ba suna bukatan ta zo ta yi zumunci a garin iyayenta ko wani gari saboda haka sai zamana bayan da za a yi ta tafi ta bar yaran nan sai daga ta takura ta ce wa mijinta tana bukatan akwai bukatan ya kara ya kara aure sannan abu na uku rashin haihuwa idan mutum yana da mata amma ba ta haihuwa kuma suna zaune lafiya to tunanin fahi da dan nan dole zai sa ya kara aure saboda haka ba ta haihuwa ita ta san ba ta haihuwa ba za ta damu ba amma kai da ka san kana haihuwa kuma za ka buƙaci ta idan baka ƙara auren ba sai ka zo ka tsoho baka ka ɗa to kuma zanen ne zaka gane Ba baka da mai ɗaukan ba baka da mai kula da kai domin ɗan adam yana yana buƙatuwa zuwa ga ƴaƴan a lokacin da ya girma ne kamar yadda yaron yake sa a lokacin da yake yaro za ka ga idan mace ne ita ta san tana haihuwa mijinta ba haihuwa to za ka ga malam za ta ɗaga hankali a je a dawo ƙarshe da ta fita domin ta je ta samu ta je ta samu ɗa sai kaɗan ne suke iya jurewa to me yasa shi namijin tun da shi zai iya ajiye ta zai iya ajiye ki kuma ya karo wata saboda ya samu haihuwa me zai hana ki bashi ya aure to da haka kun ga auren kenan hikimarsa shine shine haihuwa kuma wani ikon Allah da yawa akwai waɗanda ba ta haihuwa su ba ta haihuwa ta farko idan sun kawo wata sai ta haihu tana haihuwa ta farko ma sai ta ci gaba da haihuwa sai ta fara haihuwa kuma a ci gaba da haihuwa ne kun ga ta ci albarkacin wato ainihin amarya da aka yi mata wannan ya sha faruwa mun gani so da haka wannan yana iya sawa sannan kuma a nan ai akwai fa'ida na su samun yaya din su yaya albarka ne yaya rahama ne duk lokacin da aka ce kana da yara to ai nishaɗinka daban ne idan ka kalli yaro kawai ko kallonsa kai yaro ƙaramin ka kalle shi farin ciki za ka ji shi yasa manzo sun ayi ambaci ya'yan yake samaratul fuad hadisi ya inganta ingantacce idan mala'ikun mutuwa suka zo suka ɗauki wato ɗan mutum shikenan sai Allah da Allah sai tambaye su sai akastun wani da abdi kun karbi yaron bawa nan sai su ce eh. samara ta fuadihi kun karbi jin daɗin zuciyarsa ne dan itacin zuciyarsa wato abinda in ya kalla zai farji wannan duk da yaya ya gani idan ka kalli yaranka aka ce wannan naka ne zaka ji daɗi sai su ce e sai a ce ma za da abu Allah ta rafi ke me bawa na yace sai su ce hamidaka wastarja'a ya gode maka sannan kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya faɗa kenan da muka ɗauki ɗansa ɗansa ya rasu to sai Allah ta'ala ya ga mala'iku in ce ibnu li abdi baitan fi janna wa samuhu baitan ham ku gina wa bawa na gida a aljanna ko amma gidan gidan yabo gidan godiya wa Allah sai a gina masa gida a aljanna da sababin ɗansa ƙwaya ɗaya da ya rika a sai na ba ƙaramin mahimmanci da shi ba a sai ko don ɗa mutum zai yi aure ko don ya samu ko don ya samu yaya haka nan idan mutum ya bunne kamar yadda su ma ya faɗa in mutum ya bunne yaya biyu ko namiji ko mace suka riga shi zuwa gidan gaskiya manzon su ya ce za su kasance masa kariya daga wutar jahannama ba za su shiga ba za su shiga wutar mutum ba zai shiga wutar jahannama ba in yaran ƙanana guda biyu suka suka rasu to ga ɗaya ma an ce za a gina maka gida a gida a aljanna to kenan a sai ko tun samun yara akwai buƙatar mutum ya ƙara aure idan matarsa ba ta ba haifuwa sannan kuma ko da ma tana haifuwa su ya'ya rahama ne za su taimake ka a nan duniya kuma su taimake ka a lahira a nan duniya in kowa ya yaye maka babu ruwansa da kai to 'ya'yanka kuma zai zama suna tare da kai idan karfin kai kare su ne za su tallafe ka sannan a lahira kuma tarbiyyar da ka musu kana da ladan tarbiyyar da ka musu sannan kana da ladan dukkan ayyukan alkhairi da suke yi manzo sun ayace inna atyaba ma akala rajulun min kasbihi wa inna waladahu la min kasbihi mafi tsarkin abin da mutum zai ci shine abin da ya nema da hannunsa manzo sun ayace to dan kai daga cikin abin da ka nemo da kanka saboda haka duk aikin ladan da yayi to za a baka lada kutun kutin ladan da aka bashi yasa da aka ce wa allaita lil insani illa ma sa'a ba a ba mutum lada sai aikin da ya yi aka ce to wannan in ba ɗansa ne wannan aikin ba amma in ɗansa ne aikin lada ko yaron bai bashi ba yana da wannan lada ɗin gurgudu yadda za a bashi ladan saboda shi ya tarbiyyar da yaron kai shi ya sababin zuwansa duniya shi ya kula da shi har ya kai matsayin da zai wannan ibadan ko wannan aikin lada ɗin so da haka kenan akwai daga cikin fa'idodin ƙarin aure akwai wato samun 'ya'ya duk mutumin da yake da mata biyu inda suna haifuwa ai sun fice mace daya mai mata uku zai fita da 'ya'ya fiye da mai mata biyu haka mai mata hudu fiye da mai mata fiye da mai mata uku su ko 'ya'yan nan su ne makasudin auren manzon sun ayace tazawwajul waduda alwaluda wa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyamah ko auri mata waɗanda suke nuna muku soyayya waɗanda suke haifuwa? domin zan yi alfahari da yawan ku wato ainihin ranar alkiyama sannan daga cikin sabuba na al'ada wanda suke sa mutum ya ƙara aure shine akwai yawan nauyin gidan hidimomin gidan ya yi yawa ya'ya sun yi yawa ko kai mai baki ne mai jama'a ne mace ɗaya ba za ta iya aikin gidan ba kai kuma arzikinka bai kai ka kawo mai aiki kana biyan su suna yi maka aikin gida ba to akwai buƙatan wato ka ƙara mace guda ɗaya domin al'amuran gidan su dinga tafiya a feti kuma ita kanta wanda take gidan za ta samu sauki idan girki take yi in ce kwana ɗaya biyu za ta huta idan kuma wanda za a haɗu a yi ne saboda baƙi ko wani abu yanzu su biyu ne za su dinga yi ko su uku ko su hudu wannan zai iya sawa mutum ya ƙara wato ya ƙara aure sannan a addinance auren ibada ne aure ibada ne ma'ana a kawai akwai lada yin aure kawai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mutum uku wanda suka yi shawara suka ce ba ruwan su da wato za su yi aiki fiye da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yace zai dinga azumi har abada na nafila dan yace zai dinga wato abun nan a ƙiyamun laili har abada dan kuma yace ba zai auri mace ba har abadan abada manzon kuma ya fito ya nuna musu abunda suke cewa kuskure ne yace ni na fi ku jin tsoron Allah amma ina azumi kuma ina sha sannan ina ƙiyamun laili ina bacci sannan yace wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni ina auren mata kuma duk wanda ya kyaman sunna ta ba a tare da ni wannan hadisi yana nuna aure ya fi qiyamul Laili lada aure ya fi azumin tasawuri lada ko da kullum kullum kake azumin aure ya fi shi lada ko da baka azumin to da kake san aure ba karamin lada ne da shi ba sannan idan ka duba abubuwan da suka kewaye auren na lada ne gaba daya farko duk matan da ka auro ka auro da ne ku zo ku rufa wa juna asiri ka fidda ita daga kunci na rashin miji ta samu abokin shawara ta samu shugaba wanda zai zai ga hajin dinta kaza mai kyau ne abu kaza ba mai kyau bane idan ta rasa wannan ta samu matsala sannan zaka ciyar da ita ka tufatar da ita ka ba ta wurin zama kai ne zaka je ka nemo ka kawo wannan dukkanin salada za a baka manzo sun ce innaka lan tunfi nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah hatta ma taj'alu fi simratika illa ana laka alayhi ajr da za su ya ce ba abun da za ka siyar fi lillahi don neman lada har abun da za ka sa a bakin matar ka fati an rubuta maka lada so da haka abun da za ka siyar da iyalinka da kake yi yanzu tafilin da kake yi da kawo abinci da kake yi dukkanin wannan lada ne to yanzu mutumin da yake ciyar da mace daya da bai ciyar da mata guda biyu wanne ya fi lada biyu mai uku ya fi mai biyu mai hudu ya fi mai uku so da haka kenan tsawainiyar da kake yi na ciyarwa da tufatarwa da ba da wurin zama yanzu ta karu ayyukan ta karu ka kuma zai karu a sai kana son lada da yawa shi ma akwai bukatar ka kara ka kara mata saboda ka zai fi yawa shi yasa Abdullahi bin Abbas yace wanda yafi kowa alkhairi wanda yafi yawan yawan mata saboda samun ladansa samun ladansa zai yawa to haka nan sauran abuwa da suke biyo baya na saduwa lada ne da dadada mata da zaka yi da murmushi da zaka mata dukkan wannan sadaka ne lada za a baka da warware mata wasu damuwoyinta to na idan guda biyu ne ko uku ko hudu kaga kenan yawan lada yawan samun lada ma in kana bukata to zai sa kuma ka aure wato mace sama da daya ta kara ainihin aure sannan abu na gaba kamewa ubangiji ta'ala ya umarce mu mu kame sha'awar mu kar mu je mu sata a cikin haram yace wal yastafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wadanda ba su da ikon aure Allah yake su kame in kana da ikon aure kai aure ka biya bukatan ka. to sai ya zama na shi wannan bawan Allah mace ɗaya ba za ta ishe shi ba to ya zai yi dole sai ya kara aure in ba ka ko zai je fada zina mace ɗayan nan ba ta ishe shi ba ko don ita ba mai sha'awa ba ne wanda da sha'awa irin wanda ya kamata a ce mace tana da shi ko kuma namiji sha'awarsa ta fi ƙarfinsa wato ta fi ƙarfin na sauran maza ko ya zarta na ainihin matarsa to sai ya ƙara aure domin biyan wato ainihin biyan bukatansa saboda kamewa a wurin ɗan adam wajibi ne maza sun ce wa man yasta'bil yu'ifullah duk wanda ya nemi ya kame to ubangiji ta'ala zai sanya shi mai kamewa to idan ka ce mata ɗaya za ta yi kuma sha'awar ka tafi na mace ɗaya za ka je kai zina ne wannan shine abin da ke faruwa a ƙasashen turai ko kuma wajen wani da ba musulmi ba su sun ce mace ɗaya amma kowa kuma yana da wata da yake daduro da ita yake zina da ita ko yana da mata guda uku da yake saduwa da su ta hanyar fasikanci ta hanyar zina so da aka kake nan gara ka ƙara auren wanda wannan sha'awan in ka fidda ita lada za ka samu manzo sun wafi wa fi a ahadikum sadaka duk wanda ya sadu da iyalinsa za a bashi ladan sadaka amma in zine je yayi ba za a rubuta masa alhaki ne Ke yasa wani da ya ce ya a a ya'ti ya ahduna shahwatahu fa yakunu lahu ajar? yanzu mutum ya zuke sha'awansa kuma ya zama ya samu lada manzo Allah kuma ya ce ara aita in a fil haram to ba labari inda zai je ya sa sha'awan nasa a haramun ba alhaki za a rubuta masa ba yake yace to haka nan idan ya je sadu da iyalinsa lada zai samu to ko don ya kame kansa zai ƙara aure idan mace ɗaya ba za ta ishe shi ba in biyu ba za ta ishe shi ba sai ya ƙara ya zama uku idan uku ba za ta ishe shi ba ya ƙara ya zama ya zama hudu shi sa manzo sun a cikin mutum uku wanda Allah ta yace Allah ta'ala ya dauki alƙawarin zai taimake su daga cikin su akwai annakihu yuridu al'afa mai kamewa wanda wanda mai yin aure domin ya kame sai ya aure mace ɗaya don ya kame Allah ya taimake shi iya rike matan Idan ɗaya ba za ta sa ya kame ba zai faɗa zina ya je ya ƙara ta biyu sai kuma kaga Allah ya kore masa yadda zai rike mata biyu. in uku ne Allah ya kore masa in hudu ne Allah ya kore masa Allah ya ɗauki wannan alƙawarin saboda me saboda kamewa wajibi idan mutum ya je faɗa bina ya lalata rayuwarsa ta duniya ya lalata rayuwarsa ta lahira a nan duniya zai zama bayi da mutunci kwata-kwata zai zama kuma wato wasu cututtuka za su iya shigansa zai zama bayi da kima a cikin al'umma sannan a lahira kuma yana ɗebo wa kansa azaba yana ɗebo wa kansa bala'i so da ka sai zamana a lahira wato za a rubuta masa alhakin mai yin zina ku ɗan jira raba wannan abu kun gama da wannan ku raba na hannunku ku kari da na hannunku sai ku ɗan dakata min kaɗan an zo tamboyi zai ku raba insha Allah zaren ya tsinke <laughs> magana mai nake ne yawwa maganan kamewa nake yi idan mutum ya zama ba mai kamewa ba sai kaga Allah ya jarabe shi iyalinsa ma sai ta lalace ko ta san yana yin zina ita ma ita ce ta yi ‘ya'yansa sai su zama mazinata ya lalata zuriyansa gaba ɗaya sai sa idan kana son zuriyanka ta samu tarbiya to dole kai ma sai ka kame ba ka fasikanci iffu ta iffu nisa'ukum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimin inna zina dainun فإن أقربته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمه لو in حرا من سلالة طاهر ما كنت حتى لهرمة المسلمين kame iyalinka sai su kame zina baki ne in kai sai an biya a cikin iyalinka ka ka jawo iyalinka barna so da haka in dai kai kana son ka zo mai tsarki to karka je kuma ka bata wasu in ka bata wasu kai ma za a bata za a bata naka so da haka kenan ko don mutum ya kubutar da imaninsa da mutuncinsa an zai kara aure don kare zai fada cikin cikin haramun to da haka mata sai ku ba maza uzuri a wannan babi sannan na bi na ga abu na gaba yawan matan yawan matan kansa a duniya ko a garin da ake ko a inda ake rayuwa zai hukunta akwai buƙatar ƙarin aure domin ƙarin aure zai zama taimakon matan ne idan mata suka yi yawa sai zama kowa mace ɗaya zai aura to sauran ina za su shiga ƙarshenta su kama karuwanci shikenan addinin su zai lalace wa zai ciyar da su wa zai tufatar da su wa zai dauki ɗawainiyansu duka sun rasa wannan rayuwarsu sai ta zama ta tozarta saboda mutuncin mace shine miji to ya ake maza suna iya mata suna iya yawaita su fi ƙarfin maza wanda a yanzu haka ana cikin wannan lokaci ko dai ya zama mata mazan suna mutuwa da sababin yaƙi sai a yaƙi duk garin da aka yaƙi za ka ga maza aka fi kashewa akan mata me yasa saboda mazan su suke yin yaƙi kuma duk wanda zai wani ɗan ta'adda ko wani wanda wanda yake abokin gaba in ya jira wa mutane mazan yake fara kashewa kafin matan to yanzu an kashe namiji an bar an bar matarsa kaga tana bukatan aure zaurori za su yawa ko kuma ayi accident a hanya su ne masu yawan tafiye tafiye su mutu a hanya sai zama an tara mata yasa za ka ga zaurori sun yawa yan mata sun yawa waɗanda ba su yi aure ba to idan yan matan nan suka yi yawa a gari sai zama na kowa kuma ɗaiɗaiɗaiɗai zai ɗauka duk Allah sauran wa zai aure su ba wanda zai aure su idan ba wanda zai aure su ko dai su rayu rayuwa ta kunci ta bacin rai da damuwa kullum suna cikin bacin rai suna ta tunanin miji ko kuma su je su fada fasikanci ko iya su dilla to shi yasa malama da ke ba shafin kishiya yanzu inda Allah zai bajarrabe ki tafi ƴaƴa mata guda biyar kawai sai a ce kowa mace daya kuma kowa riga ya aure sa zalawa zai aure wannan ƴaƴan naki duk wanda take da mata biyar ta sani ba dukkan su ne samari za su aure su ba dole akwai mai mata da zai aure yarki to idan kuma aka ce ba zai kara ba to yarkin fa za ta ci gaba da zama so da haka ko don tausaya wa ƴaƴan to akwai bukatan ai kari kari din zai sa a rufa wa matan asiri a cikin mace to da haka wannan babban gudunmawa ne a ce wannan ya kara wancan ya kara wancan ya kara saboda haka ke ma za ki samu ƴaƴanki wanda zai aure su ki samu rufin asiri in mutumin da yarsa ta girma ta zata ta kai aure babban burinsa shine ga ta samu miji duk uwar da yarta ta girma ta kai aure babban burinsa ta ga ta shiga cikin nan wannan ta samu miji to idan ba a karawan ya za a yi ai mun san kasashen da ba a kare kasashen turai da laraba wanda ba a kare sai ga sunan matan suna nan shekara arba'in mace ba ta aure ba ko 60 ba ta yin aure sai sun yi sana'a dole su iya rike kansu kun ga wannan idan ana yawan kari to za a samu saukin wannan shi ya samu muke da saukin zawarorin da 'yan matan da ba su da miji za a gama mace ɗaya tana da manema guda uku ko hudu yayin da waɗanda ba sa ƙayin kuma suna nan ana kullum ana zura ido babu ma wanda ya zo ya latsa babu wanda ya zo ya ce yana so to kun ga wannan rahama ce ka abin nan ƙara aure din saboda haka wannan shi ma yana nuna muhimmancinsa sannan a sa akwai tsarkake wato al'umma daga dauɗa na zina da da da fasadi da barna da ake da masu goda sauransu saboda matan a riga an aure su suna da mazaje sai dai wanda za su taso su ma za su samu mazaje to ba za a samu zinace zinace da barna a bayan kasa wanda zai dinga kawo bala'i da masifa domin galibi masifun da suke faruwa da mu da sababin barna da ake ne sakon Allah da ake daga ciki kuma akwai zinace zinace da haka bala'i da yawa cututtuka da yawa za su sauko al'umma da talauci mai tsanani da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro duka wannan barnan tana sa a kawo wa tana tana jawo su wa ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aidikum wa ya'fu an kafi wanda haka sababin laifukan da muke ne Allah ta'ala yake jaraba mu idan an samu wannan kamewan sai kaga insha Allah damuna tana yin kyau babu bari mutane suna cikin walwala suna dan sakewa suna jin daɗi sannan Allah ta'ala yana rufa musu asiri sannan yana daga cikin sabuwar ƙarin aure wato cikan muru'an mutum wato tsarin neman daraja da kamala in idan aka ce maka wannan mutumin matarsa ɗaya ne a cikin al'umma to za ka ga ya zama abun zolaya wane kai kan ka ta mallake ka wane kai kan ta gama da kai yaushe za ka kara a wannan ana lissafi da shi ne kullum kana cikin zolaya haka wannan sai taɓa mutuncinka sannan ke da kike matar ɗin ke kaɗai ɗin ke ma sai dangin mijinki sun ce kin mallake su sami mu ki kahon zuka ai wannan ta gama da dan uwanmu ita ta hana shi aure a dinga cewa ita ita kika hana shi aure a dinga damun ki da wannan sai zama kin bata da yan uwansa kuma alhalin kila ba ke bane ko kuma ke jin ce wata kila to wannan sai zama akwai akwai taba mutunci a wannan babin sannan na biyu karawan kuma yana karawa mutum matsayi idan aka ce maka wannan matarsa ne sai aka ce wannan matarsa biyu to zaka ga ya kara girma a wurinka ko da ka san mutum idan baka san yana da mata da yawa ba na sha faɗan wannan sai aka ce ai wane matansa hudu ne wallahi sai ka daga ido ka kace shi gashi kuna tare kullum amma baka san matansa hudu ne ana faɗa sai ka daga ido ka take kallon sa ya ƙara matsayi auren ka wane matansa uku da kana daukar da kamar wani yaro aka ce kai wannan ba matansa uku ba sai kaga ya ƙara girma auren ka kana wani kafa kafa da shi to kaga a sai akwai ƙarin matsayi auren wannan sannan ke ma kuma kin fita daga zargi ba za a ce kin hana mijinki ƙara aure ba ba za a zo a sa miki kahon zuƙa ba duk abin da ya zai a ce a ita ce ta sake ta mallake shi ba ka ganin ko aure ma ya kasa ƙarawa wallahi akwai jangina zo su ce wa don Allah ka yi wa matan nan kishiya ta adda maganin da shine a mata kishiya duk kin rabu da wannan ai kishiya ma ba an ya wuce ba shikenan magana ta kare ko ba ta ita ta hana kire bonki da Allah ta'ala ya tsaga miki ba sannan daga cikin sabuban da suke sa wato ko kuma fa'idoji na ƙarin aure akwai ƙarin arziki akwai ƙarin arziki gidi ta cewa in yakunu fuqara'a yughnihum Allahu min fadli su ma'auratan in fakirai ne Allah zai wata tafi zai wata tafi da falalansa wannan 'ayan tana nuna aure yana ƙara arziki sai na Abubakar radiyallahu anhu a tafsirin wannan ayan yace ati'u Allah fi ma amarakum min an-nikahi yunjizkum ma da min al-ghina ku bi Allah ta'ala cikin abin da ya umurce ku na aure zai zartar muku da alƙawarin da ya muku zai wadata ku kai auren ka yadda cewa aure yana jawo arziki shi sai Allah ta'ala kuma sai kara maka arziki Abdullahi bin Mas'ud yace in tabisu rizqa indika ku nemi aure ku nemi arziki wajen yin aure Saka ce ah to mace ɗaya ma da gari nake rike ta a'a ai ba kai ne kake kake rike da ita ba Allah ne yake rike da ita zaka ga wani matar sa ɗaya da gare ke samun na jibini wani kuma matansa hudu bai da matsalar jibini ga abun ba a hannunsa a hannun Allah ne wato ita wannan matar da za ka auro din arzikinta ne yake biyowa ta hannunka suke nan sai kaga kana iya ce da ita wacce ma in ka auro ta arzikin ya biyo ta hannunka ita ba ta fita ta nema haka in kana haifan ya'ya Zan ka ne 'yan tafi ne da ka biyu sai ka kana iya riƙewa ya'ya hudu biyar goma wallahi duk arzikinsu ne yake biyowa ta hannunka shi yasa manzala kuma yace wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi du'afaikum manzala yake ai ana azirta ku ne a tausaya muku da rauna nan kuɗi. kaga mace ta da rauni ba ta iya komai ta yi wa kanta ba kai ka dauki dawainiyanta ƴaƴanka ka dauki dawainiyansu kuma kana yi tsakaninka da Allah don ka ba su haƙƙinsu saboda Allah ya ce ka ba su haƙƙinsu shikenan sai zama da sawabin wannan ubangiji ta Allah yana bulbulo maka arzikin sun ta hannunka gurgudun abin da za su iya mallaka ko da ka sa yasa ka kyautata wa iyalinka kar ka dinga nuna mata gadaran cewa wai ai kai kake nemowa ita tana gida a'a kai kake nemowa amma ba kai kake azurta kanka ba tana zaune a gidan ɗan ɗari biyar ɗin da za ka bata sai Allah ya biyo da shi ta hannunka sai ka bata arzikin da ya zo mata ta hannunka sai ƙarin matsayi ne a wurinka wani kila ba don akwai tamba kuma wannan ɗari biyar ɗin ba za ta zo ba ya sa ya ce 'Kai, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wanda yafi kowa alkhairi a cikin ku wanda yafi kowa kyautata wa iyalinsa yake to ni na fi ku kyautata wa iyali gurgudu yadda kake kyautata wa iyalinka din gurgudu yadda Allah yake jin tausayinka amma Allah baka karike ka ba su haƙin su kaki wannan nasu ne kaki ka bayar sai Allah ta'ala ya jarrabe ka saboda mai saboda baka godewa Allah ka yalwata wa iyalinka ba duk abun da dan adam yake so in dai mutum ne mai hankali mai son alkhairi to duk wadatan da yake nema ai bukatan sai rufawa iyalansa asiri ne da matansa da yayansa ya zama duk abin da suka nema din nan zaka iya mutu abin da ya shafi karatun su lafiyan su cin su da shan su da sauransu kuma wannan shine abun farin cikin ka duk lokacin da iyalanka suka nemi ka musu wani abu kai kai zama kana da abun da zaka yin ka musu sai ka gode wa Allah a ba mu kudin kaza gashi a ba mu kudin kaza da matarka da yayanka har ya zama kana iya cirewa ka bayar wallahi ka baraka ce alhamdulillah ka gode wa Allah a zuciyanka wani yana nan bai da matan ma bai da abin da zai ci zai iya biya wa kan riga da zai dinka wannan bai da ita sai yayi bara ya je yayi roko sai ya zubda mutuncinsa sai kuma har ma kana iya wa wani sai ka gode wa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ne yake biyo da arzikin nasu ta hannunka ba wayonka bane ba dabaranka bane shi yasa manzala kuma yake wanda yafi ko alkhairi wanda yafi kyautata iyali yake na fi ku kyautata iyali za ka kafiya ka kyautata iyalinka tsakaninka da Allah idan ka yi haka sai ubangiji ta ala ya jibinci al'amuran abin da yake wahalar da wani sai kakar kuma baya wahalar da kai kuma matar ka ta gane cewa kana yi ne tsakani da Allah kai kana iya kokarin ka don ka kyautata mata wallahi ran da baka da shi sai ka baka uzuri amma in kana da shi ma kana bubboyewa ka son yi baka son yi to ko baka da shi ba za ta baka uzuri ba shi nan zamantakewan ku ba za ta yi daɗi yadda ake bukata ba wani ana min saura minti biyar sai abu na ƙarshe sai tsallake wasu abu minti uku abu na ƙarshe shine kishin mata duk dukan wanda ya auri mace guda biyu to dole zai ga kishi ko uku ko hudu wannan kishi na mata dabi'a ne da ubangiji ta'ala ya halitte su da shi wallahi ba kai saka cire musu ba da kai zaba ai mace kan in bata da kishi to ba ta son mijinta ne son mijin ne yake sa ta yi kishinsa. amma kishin kala-kala ne akwai kishi na al'ada na tafiya wanda bai saba wa shari'a ba wannan ka an halitta mace da wannan so aisha ma suna da shi akwai kuma kishi na hauka wannan kan hasada ne da mugunta ba ta son ci gaban yar uwarta tana masa hasada har ta zo haukan ma har ya ya shafi mijinta to wannan ba daidai bane wannan kuskure ne amma irin na tabi'a wanda zaki dan ji wani abu ya dan soso a ranki saboda an yi wa kishiyanki murmushi ke ba a miki ba ko wani abu makamanci wannan wannan ba wani abu bane kishin kuma ya wuce kai kuma sai ka dan sanyaya mata in kafa fahimci irin wannan ne ummu salma radiyallahu anha lokacin da maza ma ya aure ta ai ta ce da bara ta aure shi ba da zai aure ta tace ta da matsala guda uku farko shekarun ta yayi yawa na biyu tana da yaya agola na uku kuma tana da kishi mai tsanani manzo kuma ya ce shekarun ki ba su dame ni ba dama ya ce ya saba auren matan da suka fi shekaru saboda akwai maslaha wajen auren manzo Allah sallallahu alaihi ba shi awa ne kawai ba sannan kuma ƴaƴanki yace zan rike su kaman ƴaƴana daga cikin ƴaƴanta akwai Amru bin Salama wanda manzo kuma yake yake cin abinci tare da shi da yake hannunsa na yawo na yawo yake masa sai yake masa ya gulamu sallallahu wa kun bi yaminika wa kun mimma yalik ya kai yaro kai bismillah in zaka ci abinci ka ci da hannun dama kai ka ci gabanka to wannan agolan ne manzo Allah ya rike su kaman kaman yayansa sai yace kishi kuma zan miki addu'a Allah ta'ala ya yi miki sai mata addu'a a sai kishin yayi tsanani ana yana bukatan addu'a Allah ya yi shi domin zai hana zamantakewa na aure shi. to amma duk da haka wata ran an yi tafiya manzo su ma sai manta nan kwanan ta ya shiga wajen Safiya Safiya bintu Huyay dai matarsa kiran ta ya baki ta cewa manzo su ma yanzu a ranan kwanan na za ka je ka shiga wajen irbe hude sai ta faɗi wannan kalma tare da cewa lalle babanta bai hude ne don a ribato su a banu ƙureza ne amma tun da ta musulunta ai wannan maganan babu ida to sai ta yi nadama ta ba maza sama haƙuri ta ce to Allah ya mata addu'a Allah ya gafarta mata to kaga wannan kishi ne to ka za ta iya irin wannan ta zo ta kwabbala wani abu na kishi amma ya kamata ta gane cewa ta yi kuskure ta baka haƙuri ta nemi Allah ta'ala ya yafe mata Aisha radiyallahu anha ita ma ta yi irin wannan kishin wani lokacin manzon sa yana a yawan ambaton Khadija a yawan ambaton Khadija da alkhairi abun ya damu Aisha kuma Aisha ba ta samu Khadija ba Khadija ta rasu bayan shekara uku manzon sa ya aure Aisha amma sai take cewa ya Rasulullah tana yawan ambaton matan nan wannan tsohuwar matan kullum sai ka dinga ambaton ta Allah ya musanya maka wanda ta fita tana nufin wai ita Aisha manzo Allah yake wallahi ma abdalani Allahu khairan minha wala Allah bai musanya min wanda ya fita alkhairi ba musanya min ne to kaga kenan har wacce tare su ma ana kishi da ita har wacce ka sake ba gashi dai sake ta daidai ba ma zaman daɗi kuka yi ba amma in ka ammace ta matar ba za ta yi kishi za ta yi kishin wannan Aisha radiyallahu anha tana yi wa sauran matan alfahari kishi ne dukkanin ku gaba ɗayan ku tsawarori ne manzo Allah sama ya aure ku amma ni kuma a buduru ai aure ne tana wannan alfahari din ba kishi bane amma Zainab ne kawai take iya ba ta hanka Zainab bintu Jahash idan ka zai tace dukkanin ku iyayen ku ne suka aurara manzon Allah ku amma ni kuma Allah ta'ala ne ya tsaura aure na daga sama samban bakwai wannan ba abun da Aisha za ta ce an rufe kofa kawai to saboda haka irin waɗannan abubuwa na kishin za ka yi haƙuri da su amma kamar yadda na faɗa kishin fa da zai zama hassada ya zama mugunta ya zama gaba ya hana gida kwanciyar hankali kai mai gidan hankalinka bai kwanta ba matan hankalin su bai kwanta ba yaran gidan hankalin su bai kwanta ba yazo ya rusa tarbiya ya tarwata gida babu kwanci hankali to wannan kan haramun ne a addinin musulunci idan mace tana yin haka to bata koma zuwa ga Allah ta'ala ai shi mijin da ya auro a kishiyan wallahi ba laifinsa ba ne Allah ta'ala ne ba shi izini zai iya karawa kuma haka Allah yake so haka manzala sun yake so ya kara din da zai shawarci manzala sun in kara aure ko karin kara zai ce ka kara saboda mai saboda addini ya fi son haka to yanzu kina fushi da hukuncin ubangiji ne subhanahu wataala yanzu ke kan da ba a baki dama ba ba dama ki karo miji mijin ma da ba a baki dama ya karo mata ba in dai yana addinin musulunci wallahi da kwaya ɗayan zai kara ai da kwaya ɗayan zai tsaya akan da bai zai kara ba to da haka sai ki masa uzuri cewa ya bi umarnin Allah ne akwai alkhairai da yawa a cikin wannan abun shi yasa ya kara aure sannan ku kuma maza sai ku yi haƙuri a bisa kishin mata ko da ɗabi'a ne a jikinsu da aisha ta yi kishi don allah akwai matan da ba tun da ummu salma ta yi akwai matan da bara ba matan manzon Allah sun yi kishi sun haɗe masa baki har ya kaurace musu ma ya je wata guda ɗaya da bare sake shiga shiga wurin su ba saboda haɗe masa baki da suka yi don kishi ya je ya shiga ɗakin bai wasu ya sa su kuma yana da daman ya sadu da wansa amma kishi ya sa su har suka haɗe kansu ma yanzu kishin ba tsakanin su ba kishi tsakanin su da baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa har suka wato ainihin fusatar da manzan sama su haɗe masa baki ya je kawarce musu wata guda sai bayan kwana ashirin da tara ya zo ya shiga gidansa yana shigowa aisha ta ce a wata ɗaya ka ce ayi yanzu kwana ashirin da tara ne ka koma sai a ai watan akwai mai yin kwana ashirin da tara to ku duba wai kwana ɗaya da ya rage maimakon ta yi murna ya dawo sai ta ce a watan bai yi ba a ga kowace mace za ta iya wani sannan haƙuri irin na maza su sai ne mai hujjoji ya gamsar da ita a akwai wata mai yin kwana ashirin da tara sai ma idan ta yi maka wani abu na kishi sai ka nemi yadda za ka gamsar da ita alami lafiya cikin laluma don a zauna lafiya amma in ta nuna hauka kuma fa wata lokaci sai an yi haukan kafin za a daidaita da su da ka yin hauka take kabi kabi din fa to karshen da dole sai ka ɗauki ta in ba ka ba gaba ɗaya za ta lalata gidan ko ta kori ɗaya matan ko ta lalata maka tafiyan ƴaƴanka ya zo ba da kima da mutunci ma a wurin ka to kuma yadda da irin wannan bakin ciki bakin kishi wanda yake zama hasada da da gori da ainihin wato mugunta da adawa wannan kuma kamata mace ta gari a ce tana da irin wannan ba muna fata ubangiji ta Allah ya albarka a cikin wannan auren Allah bada zaman lafiya Allah bada zuriya ta gari Allah ya tarbiyyantar da mu ya tarbiyyantar mana da iyalai mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh